Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na Radio France International. Abokinku ne Michael Kudisin ke muku lale marhaban a cikin wani sabon shirin mahallinka rayuwarka. Shiri ne da ke nazari kan abin da ya shafi muhalli, sauyin yanayi da kuma uwa uba noma da kiwo. Yana zuwa muku ne a duk mako a wannan tasha a daidai wannan lokaci. A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan tasirin rashin tsara birane da gine-gine a kan muhalli da kuma dangantaka tsakanin rashin tsara gari da kuma gurbatar muhalli. Sai a biyo mu. Masana sun bayyana cewa gine-gine ba bisa ka'ida ba da kuma rashin tsara birane yadda ya kamata na daga cikin abubuwan da ke ƙara ta'azzara gurbatar muhalli da kuma haddasa ƙarancin abinci a ƙasashe kamar Najeriya. Masanan na ganin yadda mutane ke yin gine-gine marasa nagarta a wannan lokaci san bai tace da karni na 21 ba, la'akari da yadda ake samun karuwar barazanar kwararowar hamada da sauyin yanayi. Sai dai kuma al'umma na ganin halin da aka shiga na matsin tattalin arziki ne ya tursasa su neman sauki ta kowane bangare ciki kuwa har da gine-gine. Hallinka rayuwarka. abdulkadir da kiyawa ya ziyarci karamar hukumar gezawa ta jihar kano da ke tarayyar najeriya don ganin yadda al'amuran gine-gine ke tafiya a yankin yanzu haka gana unguwar jarkuka wadda ke karamar hukumar gezawa a jihar kano da ke tarayyar najeriya wannan unguwa dai ta kasance babbar unguwa da ke da mutane da dama Ah, sai dai suna fama da rashin magudanar ruwa ta yadda idan damuna ta zo ba a iya shiga unguwar cikin daɗin rai ba iya rashin magudanar ruwa ne babbar matsala a yankin ba tun asali ma filayen unguwar awon igiya ne ba na gwamnati ba dalili kenan da ya sanya ko layuka na kirki babu a unguwar To shin ko al'ummar wannan yanki sun san tasirin da wannan tsarin gine-gine ke yi wa muhalli ga wasu mazauna unguwar da na zanta da su. Assalamu alaikum suna na Shamsu Usman Ibrahim ya sayi wannan unguwa ita ce jar kuka warwarni yan da haka ta mamaya da yawan da jar kuka ke za local government Na'am, na ga yanayin yadda gine-ginen wannan unguwa take eh, shin kun san yadda tasirinsa yake ga muhalli irin tsarin waɗannan gine-ginen? Eh, to gaskiya duk dai ba mu sani ba tunda tunda abu ne wanda kusan awon igiya ne kusan mu mun zo mun tadda ainihin 'yan unguwa a unguwar kowa dai yake dan sha'awa ya dan ce fili ya dan gina dan kwata dan rabi har Allah da ya kawo duk unguwa har ta cika na'am amma yanzu ga misali idan lokacin damuna ya zo babu wasu abubuwa da kuke fuskanta na matsaloli idan lokacin damunar ya zo gaskiya muna fuskanta tunda kamar misali ka ɗau rawul na hoto da NPC don ruwan da yake ciki nan haka yake yiwa saɓanin saboda mu wannan titin ta mai allo ba mu da wani dirabi hanya wadda za a ce yau kwalabati ne shi, aka yi shi gefe da gefe ba ma titi za a ce yanzu gwamnati za ta zo ta taimaka mana ta yi wannan kwalabatin da insha Allah to mu ma nan cikin ungoyi mun san za mu samu a ɗanyi kwalabati wanda hadda wanda in Allah yadda za a samu za a samu gyara wanda insha Allah mun san ruwa ba zai dinga damun wasu abubuwan namu ba insha Allah. Na shin yanzu ba ku lura cewa tsarin yadda gine-ginen yake ne ya haddasa irin waɗannan abubuwa ba da kuma rashin magudanar ruwa? Eh gaskiya duk ba mu kula ba tunda mu ka san dai ba mutum wai ya ɗan yi sobe ba ko kuma yana kan ilimin abin gaskiya ba za mu fahimta ba. Masha Allah muna godiya. To da farko da wa muke tare. Yawwa kuna tare da Nasiru Ibrahim. Na'am, ga ka kai ma a wannan unguwa ta Jarkuka da ke yankin karamar hukumar Gezawa a nan jihar Kano da ke tarayyar Najeriya. Shin ka san yadda tasirin irin tsarin waɗannan gine-ginen na wannan ta taku yake ga muhalli? Mm, gaskiya kamar da damuna ba. Na'am. Yawwa muna ɗan samun matsaloli saboda na unguwanni hanyoyi babu. saboda ruwa duk lokacin da aka ce ma damuna ta zo saboda babu hanyar ruwan saboda gidaje sun yawa kuma tsarin ne ba shi da kyau to amma ka taɓa lura cewa ko kuma ka fahimci cewa yanayin tsarin gine-ginen ne rashin layuka da bagudanar ruwa da yake da shi a unguwar ya sanya ake samun wannan matsalar ko baka taba lura ba eh gaskiya wani layin gaskiya ba shi da faɗi yankan ne ba yi sa yadda ya kamata ba saboda haka duk lokacin da aka ce damuna ta zo ruwa ko ta ina a haka yake cin gidaje gidaje kuma wasu gidan kaga ya zo ya ruguje Yawwa, to idan haka ne menene abin da kuke bukata eh gaskiya muna bukata muna roƙo, gwamnati ta taimaka ta fitan mana mu samu hanyoyin ruwa da inga wucewa saboda gaskiya da in damuna ta zo muna samun matsaloli saboda mashina kashi hanyoyi babu hanyar da ruwa zai huce. Masana muhalli da ƙwararru a fannin gine-gine na ci gaba da bayyana illar da ke tattare da yin gine-gine awon igiya da kuma rashin tsara birane yadda ya kamata. Ba iya hajar kuka ke da wannan matsala ta gine-gine awon igiya ba, akwai garuruwa da unguwanni a birane da karkara da ke yankunan kudu da arewacin najeriya waɗanda su ma tsarin gine-ginensu kenan su dai masana na ganin tsarin gine-ginen da ake yi a halin yanzu sam ba su dace da karni na ashirin da 21 ba dr umar sani usman mataimakin farfesa ne a sashen nazarin kimiyyar muhalli na jami'ar tarayya da ke dutse a jihar jigawa ya bayyana bukatar da ke akwai ta rungumar tsarin gine-gine masu ɗorewa da ke ba da fifiko wajen kiyaye muhalli duba da matsalolin da ake ganin muhalli na fuskanta sakamakon gine-gine awon igiya. Rashin tsara birane yana haifar da matsaloli da yawa wanda suke na muhalli wanda kuma sukan shafi lafiyar adam akwai abin da ya shafi kamar ambaliyar ruwa saboda rashin isassun magudanar ruwa duk garin da yake ba a tsara shi da kyau ba tituna da gidaje aka sa su yadda ya kamata za ga yana da wuya a samar da isassun magudanar ruwa da idan ruwan sama za a samu ya kwaranye sannan akwai gurɓacewar muhalli saboda rashin magudanan ruwan kazanta daga gidaje shi ma za kwatoci da kwalbatoci sun cika ko kuma babu ma yadda za a fitar da su a raba su daga mahallin mutane sannan akwai cunkoson ababen hawa duk garin da yake ba tsare bai da tsari akan samu cunkoso na abin hawa wanda yakan jawo gurɓacewar iska akwai rashin iya kai agajin gaggawa a lokacin da ake bukata kamar idan an samu barkewar gobara to za ga motocin kashe gobara ba za su iya shiga lunguna waɗanda suke babu tsari ba sannan akwai rashin iya shiga motoci kamar na kwashe abubuwan da suka shafi shadda ko kuma tara da hakan zai sa ka ga shadda idan ta cika a irin wa'annan wuraren garuruwan da ba su da tsari za ga sai dai abin hanyoyi wanda suke suna da hadari wajen kiwon lafiya wajen kwashe wannan shadda ko kuma kwashe shara sannan akwai dumama garuruwan su kansu saboda rashin ratsawar iska duk lokacin da gari ya kasance bai da tsari babu isassun tituna masu faɗi kuma ba a tsara su yadda ya kamata ba to za ka ga garuruwan sukan samu ɗumama saboda su gine-gine sukan zuƙi zafi a lokacin rana sukan tara wannan zafin wanda idan dare ya yi kuma sukan sake shi to sai ga wannan zahin fin da daddare kan zama illa sannan akwai rashin iya shiga da layuka irin kamar layukan wuta a ja su a kai su inda ya kamata to a irin haka ne za ka ga an samu cinkoson haɗe-haɗen wuta wanda yake bai dace ba wanda kan haifar da gobara sannan akwai saurin yaɗuwar cututtuka wanda suke da nasaba da cinkoso kamar irin su kyanda su bakon dauro sankarau da sauransu wanda su ne kaɗan daga cikin matsalolin da rashin tsari na garuruwa kan haifar. to prof ta yaya gine-gine na awon igiya da kuma rashin tsara birane yadda ya kamata ke taimakawa wajen gurɓata muhalli eh, sannan kuma waɗanne abubuwa ne idan mahallin ya gurɓata abin ya fi shafa. su gine-gine irin na awon igiya za a ga suna tattare da kamar mafi yawa daga cikin matsalolin da na ambata daga farko wanda suka shafi rashin iya fitar da hanyoyin ruwa ruwan sama da zai kwaranye ko kuma ruwan kazanta daga gidaje ko kuma rashin yadda za a iya jan wutar lantarki yadda ya kamata ko za a iya jan ruwan famfo yadda ya kamata duk wannan suna daga cikin matsalolin wanda ga ka'ida ta kiwon lafiya tsakanin shadda da rijiya ko tsakanin kaba kwari da rijiya ko tsakanin bola wajen da ake zubar da shara da rijiya ya kamata a ce akalla akwai mita talatin a tsakani. Prof idan haka ne wani irin jan hankali za a yi wa al'umma wajen ganin sun ƙaurace wa yin gine-gine irin na awon igiya. Jan hankalin da za a yi ga al'umma kuma ga hukumomi saboda wannan aiki ne na hukuma akwai dokoki a Najeriya wanda suke sun samar da yadda za a bi a zauna lafiya akan haka duk wajen da za a yanka sabon wuri ya kamata a ce hukuma ta shiga ba mutane ne za a bari kara zube kowa ya yanka filaye yadda yake so ba a'a ko dai gwamnati turo jami'anta na ma'aikatar safiyo wanda za su zo su fitar da tituna yadda ya kamata saboda su tituna akwai tsarin da ya kamata a ce an yi musu na da ga faɗinsu da faɗan filaye da za a gina gidaje ta ma yadda za a tsara su na yadda zai taimaka wajen gudanar iska duka wannan sai gwamnati ta shigo kuma ita take da iko wanda na tabbatar da haka muhallinka rayuwarka To ko ta yaya za a kaucewa matsalolin da ke addabar muhalli sakamakon gine-gine awon igiya da kuma rashin tsara birane yadda ya kamata? Akitar Dauda Haruna ya bayar da shawarar kayan gine-gine da dabaru masu ɗorewa da ya kamata a yi amfani da su yayin gini don rage matsalolin gurbatar muhalli a Najeriya. farko abin da ya kamata ka yi dan gujewa gurɓata ko lalata muhalli shine ka kokari in za ka yi gini ka ɗauko masanin harkar aikin gini ya zo ya fitar ma da aikinka yadda ya kamata yadda ba za ka samu matsala ko na gurɓatar yanayi ko kuma kai ka shiga haƙin wasu ba na lalata gari misali za ga gurare wasu gurin an yi ginin amma ba a yi magudanar ruwa ba ka ga ruwan an gama gina ƙerarren gida amma ta ina ruwansa zai fito ya zo ya ringa fitowa kan hanya yana lalata gurɓata wa al'umma hanyoyi ko kuma yana gurɓata muhallin gaba ɗaya. Ta yaya za a yi amfani da ƙa'idojin gine-gine don daƙile illolin da ke shafar muhalli sakamakon rashin tsara birane a Najeriya? Kowace jiha tana da tata. ma'aikata ta tsara birane wadda akwai za ka samu akwai gurare da aka keɓance aka tsatsara su su mutane wanda kamar ake cewa masu gini awon igiya dole ne ko da ba za su gurin su ba guri ne da gwamnati ta tsara ba to gwamnati tana da haƙƙi na ta zo ta tabbatar da cewa kai baka shigo kan titin al'umma ba ma'ana baka tare hanya ba saboda irin wannan gurin da zaka samu wani gurin in ba a kwaba su masu unguwanni dole su ma su shigo in ka ce ba za a je gurin gwamnati ba amma kai mai unguwa ai akwai yanayi na unguwa da kai ka sani wata ran wani gurin ko matsala ta wuta ta gobara za ga wani lungun ba zai shigo ba to masu unguwanni su ma dole sai sun kokari su ne gwamnatoci a cikin unguwannin su wuraren da gwamnati ta yi layout tsatsaga wannan ta tsara shi duk wanda ya karya wannan dokar dama gwamnati ce za ta hukunci a kansa to inda ba gwamnatin ba ce ta tsara su masu unguwannin mu da dillalai ya kamata su tsauna a ringa fitar da layuka a fitar da hanyoyin kwata mata saboda fitar ruwa a ringa fitar da guri da za a sa sokawai saboda wani za ga ya zo ya yi sokawai a bakin titi kuma mota za ta shigo titin nan za kuma ta taka in ta taka ta fashe shi kenan an samu matsala layi ya daina biyuwa dole ne a cire sarrai masu unguwanni da matsayinka na ƙwararre a fannin gine-gine waɗanne shawarwari za ka bayar wajen ƙera gidaje ko kuma gine-gine da za su jure wa barazanar wato ƙwararowar hamada da sauyin yanayi a najeriya kamar yadda na faɗa a baya a dinga ɗauko ƙwararru wurin tsara gini na biyu akwai abin da ake cewa nature ma'ana abin da yake dama yana nan a gurin ko kamar su bishiyu da waye ba wai in ka zo ka tarar da guri da bishiyu ka sare shi ba a'a kuskure ne sare bishiya don akwai tsarin da na sani a wasu jihohin duk mutumin da ya sari bishiya gwamnati ma sai ta ci tare sarar bishiya ba kowace bishiya bace zaka zo ka sare ta wani zaka ga ya zo ya tarar da bishiyu ɗari a fili yana son zai gina guri so kawai sai je ya biya ringa sassare su a'a dole akwai wanda za ka bari saboda ita bishiya ana shuka ta ne dan kiyaye kwararowar hamada da kuma bada yanayi mai inganci ga shi ginin shi kansa ginin za a ga sautari in aka gama ginin abu za a zo kuma a ce za a yi landscaping abubuwan da za su zo a shuka su wasu su taimaka gurin kare kwararowar hamada wasu su taimaka gurin shi kansa ba wa ginin yanayi mai daɗi tunda ba yadda za ka zo ka yi gini babu wani iska mai ni'ima ko wata inuwa da za ka ringa bashi kariya kai tunanin ginin ka zai zama yana ba da yanayi mai daɗi a engaging professionals ma'ana masana kenan ƙwararru a cikin harkar yin gini in aka ɗauko masani ko masana a cikin harka in Allah yadda za a samu mafita amma ba idan ba a engaging masana ba a cikin harka to in Allah yadda kuwa sai dai karewa Allah dan matsala ka ana tare da ita ba sani a cikin harkar to abin ba zai yi ba amma in akwai masana a cikin harkar don Allah da abin duk da za a yi za a yi mai inganci kuma za a yi abin da za a samu maslaha ta yanayi da kuma shi kansa gurɓacewarsa To wannan dai ina ga shine abin da nake ganin zama hallinka rayuwarka Masana kimiyyar muhalli dai sun yi maganganu game da yadda rashin tsara birane ke haifar muhalli tarin illoli kuma sun bayyana dabarun da suke gani su ne za a yi amfani da su wajen rage irin waɗannan matsaloli. Dr. Umar Anka ƙwararre ne a fannin kimiyyar muhalli a Najeriya. wannan matsala duk inda ake da sababbin gurare ko kuma jiha da take da musamman al'umma da yawa misali ka ɗauki sababbin manyan jihohi da suke arewacin najeriya waɗanda ake samun baƙi sakamakon matsaloli na tsaro da kuma talauci da canji na yanayi da ake samu waɗannan matsalolin su suka taru suka jawo cewar tane suke samun guri ko ta ina su ce sai sun samu matsu matsuguni sun zauna a daɗin daɗawa kuma yawancin biranenmu da muke da su ko jihohinmu da muke da su musamman a arewacin najeriya za ka ga cewar ba mu da wani tsari na cewar akwai sababbin birane da ya wuce su ainihin capital ɗin ko kuma manya-manyan biranen na jihohin wanda ya kamata a ce ƙananan hukumomi da ake da su a ko'ina ya kamata a ce an yi musu wani tanaji na inda za a tsara ci gabansu. To dakta ta yaya yaya amfani da ababen more rayuwa kamar wuraren shakatawa zai rage gurbatar muhalli. Da yawanci guraren da zaka samu cewar awan igiya ne ba a ta mushi da hanyar magudanar ruwa wanda rashin magudanar ruwa kuma guri yana kawo cututtuka musamman malaria da sauran cututtuka irin wa'annan ba za ka iya ma misaltawa ba har da misali asma domin guraren nan ba su da titi da mai kyau kura za ta yi yawa a ruwan sha a gurin za ka ga ya gurbata domin me za ka ga ana yi yin shi ko da bohol ne barkatai a wanda wannan abin yanzu ya jawo mana matsaloli a yawancin biranenmu na arewacin Najeriya zaka ga cewa ruwan a cikin gari ya zama ma ruwa mai zartsi kuma garuruwan suna ruwan yana kafewa ba tare da ka'ida ba dalili shine ko ina ana iya samu a haka bohol kuma ana iya samu a yi hanya ruwa zai iya bi ko ta ko ina wanda duk wannan ambaliyar ruwa ma da ake samu da mutane suke asarar dukiyoyinsu wanda ya faru faru a Jigawa, ya faru a jihar Kano, ya faru a jihohi da dama na Najeriya. Shin akwai wani misali da zaka bayar na wasu birane a Najeriya ko a nahiyar Afirka da aka tsara su tare da kaucewa yin gine-gine awon igiya kuma mahallan su suka inganta? A jihohin mu na Najeriya misali idan ka ɗauki Abuja, Kaduna su ma ana samun yadda ake sabon ta irin wayannan tsarurrukan wanda kuma yanzu ana samun ci gaba. Ko da Kano ka je yanzu misali idan ka kalli har can wajen guza hanyar gwarzo zaka ga yanzu ana yin filaye a wa'anda suke a tsare wa'annan kuma zaka ga tsadar su ma ba kaɗan ba ainihin ci gaban mu zai ɗore da kuma tsaron mu akwai gurare da zaka ga awon igiya ne ko bishiya ba zaka ga an shuka ba a kuma rashin bishiyar nan a guraren nan yakan kawo zaizayar ƙasa zaizayar ƙasar nan kuma illa ce ga mu da kuma ita kanta mu muhallinka rayuwarka masana sun ce illar rashin tsara birane ga muhalli a najeriya babban lamari ne da ke buƙatar kulawar gaggawa ƙwararrun a fannin kimiyyar muhalli da gine-gine sun nuna buƙatar ci gaba da ayyukan gine-gine waɗanda suka dace da tsarin bunƙasa birane don rage tasirin gurɓatar muhalli. nan za mu jalin zamin shirin a yau sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu za mu taho da wani sabon shirin a madadin wakilinmu na jigawa a najeriya abdulkadir haladi kiyawa da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu.